Kalangu, studio Kalangu. yanayin Kalangu, studio Kalangu. yanayin Fondation Hirondel Niger, sashen Hausa studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. Ɗan takarar jam'iyyar siyasa Nijar Annaba Abdullah Suleiman zai fayyace mana jadawalin tsarin siyasarsa a cikin shirin maraicen yau. zaben kananan hukumomin karkara da na da'irorin jihohi na ci gaba da gudana a komin ɗin karkarar gugaram cikin jihar agadez za ku ji dalilan a cikin shirin a shafin rahoton musamman na maraicin yau juju goje maimuna gazibo za ta mana bayanin kan laihin da ake aikatawa kan yanar gizo da kuma hukuncin da doka ta tanada a kai masauraro kamu da yau litinin hudu ga watan disamba 2020 gungu muhammad dantani ke gabatar muku labarin dangance da zaɓuɓɓukan shekara 2020-2021 studio kalangu na baiwa 'yan takara daban-daban magana domin su gabatar da jadawalin tsarin siyasar su yau malam abdallah suleiman dan takarar jam'iyyar nijar annaban muka baiwa magana ga fira tashi da muktar hamadu asumani shina da mutari muhammadu kan fasara Abdullah Suleiman don me yasa kuka shiga takara? Nijar Anavan a été par rapport au An kafa jam'iyyar Nijar Anavan wato Nijar ci gaba da nuna rashin amincewa da tsayawa a kan matsayi daya. In ba ku hujja a rahoton farko kan kyautata rayuwar al'umma na pinid a shekarar 1990 lokaci ina makarantar lise Nijar ce ta kasance kasa ta karshe. Rahoton baya bayan nan ya kuma nuna cewa Nijar ce ta karshe har wa yau. Kenan da manufar yunkurawa a game da wannan hali ne muka ɗauki niyya a matsayin mu na ɗan Nijar. Nigerian c'est quand même tâches. Pour la première fois dans l'histoire du Niger, nous allons euh, élaborer A karan farko cikin tarihin Nijar za mu tanadi wata dokar shirye-shiryen soja wanda za a yi bayan an sake duba mu na baiwa kasar mu kariya. Ya muke shirin tsara tsaron kasar mu da kuma incin mu a shekaru goma masu zuwa. Wani ayyuka ya kamata mu yi nan take kuma haɗe da wannan doka za mu bunƙasar da wata masana'antar soja. Domin muna da niyyar saka kuɗaɗe kimanin miliyar dubu uku a tsawon wa'adin mulki domin tabbatar da tsaron kasar Nijar. Ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da shirin mu ya kunsa shine inshorar kiwon lafiya da ta shafi shafi lahirin 'yan ƙasa domin su ne na rayuwa. Inshora ce wadda za ta kasance mai sarki har ƙauyuka. Kowane ɗan ƙasa za a kula da lafiyarsa. Duk shekara za mu zaɓi wata hanyar shirya duk shekara za mu zaɓi wata hanyar shirya sallar karɓa-karɓa ta 18 ga watan Disambar. Za mu zaɓi jiha inda jama'a ke tattaruwa kuma a wannan jiha za mu saka shari sosai kalla miliyar ɗari na sefa domin horar da matasa maza da mata dubu goma za mu dawo da masana'antu za mu kyautata yanayi domin hakan ta samu. on va créer les conditions, on va constituer des enclaves. Me ya bambanta ku da sauran 'yan takara? niyar mu ita ce mu gudanar da siyasa ta wani salo, siyasar da ke baiwa 'yan kasar Nijar damar su gane muhimmancin zama tare, saboda me suke cikin kasa ɗaya, saboda me dole su kare ta, kuma su tattale ta. Wane tsari kuke da shi bisa 'yancin 'yan jarida? Ina ganin 'yan jarida kuna aikin da ya dace gwamnati ta kula da shi sosai, kuma abu na farko da ya kamata shine a tabbatar muku da 'yancin gudanar da aikinku. Euh, wani saƙo gare ku zuwa ga al'ummar Nijar? Dole sai mun bayyana makin da al'ummar mu take da su. Dole sai mun kawo namu kokari domin samar da canji kuma kaiwa ga wannan canji sai mun canza yadda muke tafiyar da al'amura. 'Yan ƙasa su nazarci shirye-shiryen da 'yan takara suka gabatar musu sannan su yanke shawarar yin zaɓi. A cikin jihar Agada zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi na karkara da na da'irori na ranar 13 ga watan Desamba sun gudana banda ƙaramar hukumar karkara ta gugaram cikin gundumar Arlet inda ba a yi zaɓe ba cikin rumfunan zaɓe 30 saboda rashin takardun bilita na zaɓe a cewar Metro Umar Kondo shugaban hukumar zaɓe ta jihar Agades an ɗau dukkan matakan da suka dace domin a ci gaba da wannan zaɓe yau Litinin 14 ga watan Desamba ga dai bayanin da ya yi. gunduma ce ka samu dan tangarda wajen lissahin da za a yi kartokin na biletin sai aka ga biletin ashe sun yi kananci shine lokaci ya kai aka daidai lokacin na ba za a iya a kawo biletin shi kuma kundin tsarin zaɓe ya ba da izini shi firizinan yana ido kan ƙuduri wanda zai ce wannan ana iya ci gaba da shi har zuwa gobe da sa zan san da nake maka akwai matakai da aka ɗauka akwai jirgin da zai kawo wannan biletin a nan a suna nan suna kai biletankin za su fara shi ma ba duka biro da vote ba ne guda talatin da mun shaida ma duka manyan sun gane an ɗauki ƙudurin da ya kamata A wani bangaren kuma a rumfunan zaɓe masu lamba 117, 118 da 119 da aka girka a makarantar Terminus 1 cikin shiya ta uku a nan yame matsaloli da dama na tsarin aka yi masu zaɓe suka yi kuka da su a jiya har ya kai inda wasu wato mazaɓan suka ɗau shirin a hannunsu ga fasar rahoton Rabi Maikol. sai Rashida Ango. Suna na Rashida Ango, shugaban rumfar zaɓe a nan ta biyu. Lambar rumfar ɗari da goma sha takwas. Alhamdulillahi ba wata matsala da muka samu a wannan rumfar zaɓe. Komi ya wakana yadda ake so. Kuma gaskiya a nan cikin waɗanda ya kamata a ce sun zo sun yi zaɓe mun samu tamanin bisa ɗari. Rumfar zaɓe ta ɗari da goma sha tara a Terminus. Komai ya tafi daidai. Muna da masu zaɓe bisa takarda ɗari hudu da shida a wannan lokaci fiye da rabin mutanen sun yi zaɓe. Eh, Sunana Maryam Masalai wakiliyar jam'iyya ce. Eh ranar yau dai mun so mata da latti amma komi ya tafi daidai. Mun gane wa juna bisa abubuwan da zaɓe ya kumsa. Kuma kilga kure amma an yi sa yadda ya kamata. Jituwa mai kyau ya kasance tsakaninmu. Bisa tunasarwa 'yan ƙasar Nijar a jiya sun kasance a mazaɓu domin su jewa kuru'o'insu na zaɓen kwansulolin karkara da na da'irorin jihohi a ganin wasu masu zaɓen da muka gamu da su jiya a Tilaberi tamkar samun wani sabon lumfashi ne saboda dangance da wannan zaɓuɓɓuka za su samu zartar da zaɓen wakilansu da kansu. Wakilinmu ya firanta da wani mazaɓi a garin Tilaberi ga fasar bayanin nasa. Wannan zaben yana da matukar ma'ana a gare ni saboda kowa ya sani ya yi shekaru da dama da a sabunta shugabannin ma'aikatun magajin nan gari ba. Kenan wata dama ce shama'a su zaɓi wakilansu za mu samu sabbin jagorori nauyi ne da ya rataya ga wuyan kowa na gani. an yi zaɓe a cikin kwanciyar hankali don a tabbatar da zaman lafiya. Kowa ya ɗora ma kan ruwan sanyi a yi zaɓe a cikin kwanciyar hankali da adalci. Idan ka yi zaɓe ka zaɓi wanda kake so so ba mu da bukatar wata matsala a ƙasar nan tunda tuni ta durƙushe a duka fannoni. An samu halin kamuwa da cutar coronavirus na farko a garin da kwaro cikin jihar Maradi. A cewar wakilinmu wani jami'in kiwon lafiya na gari ne ya kamu da cutar. Ga cikon bayanin da shugaban asibitin da kwaro ya ma wakilinmu Adamu Umaru. da kwar mun samu guda likita ne ofitar ta mun ta da kwar aka kira mu aka ce mun gashi ya ta can ya kwana takwas can wani atili to ya kare ataliyan na kwana bakwai ya ji shi dan shi tana nema ta tsaya da kale yake yi kuma yana jikin shi yana ciwo yana jin shi yana ciwo yana masasira da gaugawa aka kai likita da aka bincika masu sai a ga wani kwayan to lalle fa ya dan balaguro can wajen dosakin nan sun ta wani seminar to mun sani ba nan da kwarannin ne ko ina bulaguran ne Allah kaɗai to matakin da muka ɗauka duk wanda suka je wajen shi ko wanda suka zamna ta da shi tun sa shi confirm ba su hutawa sai sun yi kwana goma sha hudu nan kuma nan mu likita duk wanda bai sa takunkumi ba sai zo mu likita ti likita likita wani ce mu ce ba masu zuwa likita haɗin gwiwa ta ƙasar Nijar ga batun ilmantarwa mai fa'ida ga kowa somawar satin nan a birnin doso ta gudanar da wata sabgar makon duniya na aiwatar da aiki ga batun ilmantarwa aji na shekara 2020 manufar ita ce wayar da kan mutane da kuma fahimtar da al'ummomi bisa ga amfanin zaben da za su yi da halin dattakon da ya kamata su nuna a yayin gudanar da tsarin zaɓe a ƙasar Nijar. Alusaini Iliyasu shugaban haɗin gwiwa a so APT ya ƙara wa Ausi Abdurrahman wakilmu bayani. Malgré les efforts considérables. Duk da muhimmin ƙoƙari da gwamnatin Nijar ta yi dangane da siyasar bayar da ilimi tare da tallafin abokan hulɗarta, ƙasar Nijar na ci gaba da kasancewa ƙasar da ba a ganin haske sosai a game da ci gaban ilimi a yayin taron duniya a watan Mayu na 2015 a birnin Incheon na kasar Kore. Bangarori sun da manufar kasashen duniya dangane da ilimi da aka kaddamar a Jamsiyan aka kuma sake nanata su a birnin Dakar na kasar Senegal a shekarar 2000. Sun yi amana cewa suna nesa ga cimma muradun samar da ilimi ga kowa kafin shekarar 2015 saboda haka ne suka amince da wata manufa mai alaka da muradun ci gaba mai dorewa mai lamba hudu wanda ya shibanci tabbatar da da samar da ilimi mai inganci ga kowa da kuma bunƙasar da koyarwa a duk tsawon rayuwa. le possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. kai isa al'amarin covid-19 ya dame ni duk na rikice na daburce kar in muka karya tsoron kowa nake tun tashi na na safen nan bisa kafofin yanar gizo sai karanta jaridu nake kan wannan cutar daidai ne a ji tsoro tun farkon wannan annoba na sha gaya miki cewa ki hankali da duk abin da kike karantawa a shafukan sada zumunta labarun jita-jita ne mafi yawa to yaya zan yi isa domin nima in samu labarai Ki nemi labari kan shafukan hukumar lafiya ta duniya OMS da kuma kafafen samun labarai na hukumomin lafiya na Nijar. Idan kika gane yadda lamarin yake, kina iya rage jin tsoro. Wannan karon zan bi shawararka. Na ga alamar akwai labarun ƙarya da ma marasa tushe da dama. Ya kamata mu yaƙi wannan al'amarin. Sabilin tsoron da nake ma duk na gaji. Abu na ƙarshe, ki tuna da dukkan abubuwa na kirki da kika haɗu da su a wuni sannan ki ɗauki rayuwa da sauƙi ki iya ƙoƙarin ki wajen wayar da kan jama'a a game da mutunta matakan rigakafi ki tunatarwa jama'a cewa wannan cuta tana nan har kullum kuma matakan kawo sauki da gwamnati ta ɗauka baya nufin yin sako-sako da ɗabi'un rigakafi. wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Studio Kalangu tafiyar yanayin Niger yanzu kuma ga rahoton na musamman. A zayyanawar ayar doka mai lamba 33 shekara ta 2019 ta ranar 3 ga watan Yuli 2019 mai batun hukunta laihi ta yanar gizo taka dokar kundin shari'a da ma dokar kanta ƙasar Niger wato a masharantu za su iya wato yi ma mai laihin hukunci mai tsanani. Domin samun cikon bayani Balkisa Hamidu ta firanta da Juju Goja Maimuna Gazibo, Gazibin firanta su. A fannin aikata laifuka bisa kafafen yada labarai na zamani cewa da yanar gizo, waɗanne hukunci ne aka yi tanadi a fuskar kundin shari'a a bisa wannan laifi a Nijar. Da farko barazana ce, kuna iya yin karamar barazana, kuna iya amfani da yanar gizo don yin barazana. Akwai kuma ha'inci, kuna iya amfani da shafin yanar gizo ko WhatsApp ko kuma Facebook don ku ha'inci mutane. Za ku iya zaluntar wani ta hanyar yanar gizo in kuka watsa wasu abubuwa da ke taba ko akan mutuncin wani ta hanyar facebook whatsapp laifi ne kan dokar labarai da kuma cikin dokar aikata laifi ta hanyar yanar gizo misali in kuka aikata wani laifi ta hanyar kafar yanar gizo ko facebook an bukaci da juju da ya yi taka tsantsan don ya sa shari'ar ta yi tsanani waɗanne hukunci ne aka yi tanadi a cikin kundin shari'a da kuma doka wacce take magana bisa bisa aikata laifuka a bisa yanar gizo. In an ɗora wa mutum hannu don aikata laifi ta hanyar na'urori, shari'ar za ta umarci da a amshe kayayyakin aikin da suka sa aka aiwatar da wannan laifin. Yana iya yiwuwa wayar hannu, na'urorin kimiyyar kwamfuta shi ake cewa ƙarin hukunci. Hukuncin zai kuma hana sa wasu wasiƙu na ɗan lokaci ko na kullum a kan yanar gizo da suka sa aka aiwatar da wannan laifin. Juju yana iya ba da umarni kan duk dukkan mutumin da ya aiwatar da laifi ko mutumin da ya cancanta da a sa duk abin da ya kamata don hana shiga ko kafa shafin yanar gizo da aka yi laifin kuma juji zai ba da umarni a matsayin ƙari fitar da kuɗin ku ta hanyar fitar da shawara akan wannan abun a cikin kwanaki goma sha biyar da aka yanke shari'a ana iya samun 'yan ƙasa masu taurin kai da ke ƙin aiki da umarnin kotu za ku yi kurkutun shekaru uku zuwa shekaru shida da kuma biyan diyar dubu ɗari zuwa zuwa miliyan biyar na sifa in kuka ki bin hukuncin da kotu ta yanke in a cikin wa'adi goma sha biyar kinnan bayan an sa ku kurkuku ba ku yada takardar hanin ku ba za a iya sa ku kurkukun shekara ɗaya zuwa shekaru biyar da biyan diyar miliyan ɗaya zuwa miliyan goma. Mun sauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a madadin dukan wa'anda suka dafa shirin ya kai gare ku ɗauka daga abokan aiki na nan birnin Yame da kuma na cikin yankunan kasa daban-daban ni na kuɗan badan da Arlit Malam Mamman ke muku sallama a futa lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.